daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango Masu mu a ƙasar jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani ko sarauniya ko niya da dalol FM da kuma nomad FM. A can ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Ana iya kuma samun mu ta na'urar Tune In rediyo da kuma manhajar Play Store. sannan ana iya kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabi Imamu Aliyu a birnin Washington DC ke maku sallama a cikin shirinmu na wannan dare na Alhamis. 22 ga watan Janairu na shekara ta 2026 miladiya. a daidai wannan lokaci karfe tara da rabi na dare agogon najeriya nijar kamaru da chadi daidai da karfe takwas agogon gmt da ghana to a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji yadda gwamnatin najeriya ta ce za ta dukufa wajen karfafa gonakin noman alkama a najeriya ba karfafa nomansa ba sai yanzu ne muka gani kagan kamar misali kamar na jigawa da muka basu sannan ku ji yadda aka samu raguwar mutuwar mutane a sakamakon haɗurran jiragen kwale-kwale a Najeriya. Eh alhamdulillah gaskiya hatsura sun rage kwarai da gaske saboda wa'annan itatuna ɗin da aka yanke. A birnin Badun kuwa za ku ji yadda aka kammala maulidin shekara-shekara da aka saba yi a duk shekara a Najeriya. Lai na karantu da wa'azin da ake da abubuwa haka je na fahimta da wa'azi. Muna ɗauke da shirin da na ƙasa. sannan labaran dambe ya biyo baya amma duk wannan sai kun sha cikakkun labaran duniyar daga sahabu imamu aliyu jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu yan najeriya kusan miliyan 35 ne suke fuskantar yunwa a bana ciki har da yara miliyan uku suke kallon matsalar rashin abinci mai gina jiki kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Alhamis sakamakon rushewar tallafin da ake samu daga ƙasa da ƙasa. Da yake magana Abuja a bikin ƙaddamar da shirin ayyukan jinƙai na wannan shekara babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya mai kula da ayyukan jinƙai Muhammad Malik Fall ya ce na samun tallafi daga ƙetare babbar matsala ce sosai ganin bukatun da ake da ita a Najeriya sun ƙaru. Malam Fall ya ce yanayi a yankin arewa maso gabashin ƙasar ya yi tsanani inda mazauna jihohin Borno da Yobe da Adama suke fama da ƙarin fitintinu sakamakon ƙarin hare-haren ƙunar baƙin wake. Muhammad Fall ya ce mutane fiye da dubu hudu ne suka halaka a cikin watanni takwas na farkon bara a yankin wanda ya haura alƙaluman hasarar rayuka da aka yi a shekara ta 2023. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hukumar za ta iya samar da muhimman abubuwan kare rayuka ne ga mutane miliyan biyu da rabe kaɗai a bada kan kuɗi dala miliyan ɗari biyar da goma sha shida wadda ya kasa da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari waɗanda ta tallafa a bara wadda shi ma rabin tallafin da ta yi ne a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Fall ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta da zabi illa ta mai da hankali kan muhimman buƙatu na kare rayuka. Wannan matsalar ta sa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma ta yi gargaɗin cewa miliyoyin 'yan Najeriya za su fuskanci yunwa a ƙasar domin abin da yake hannunta ya ƙare a watan Disamban nan da ya ƙare. Lamari da ya tilasta mata rage ba da tallafi ga mutane fiye da dubu ɗari uku. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Najeriya ta fara ɗaukan nauyin tallafa a 'yan ƙasar a 'yan watannin baya nan. ta wajen samar da abinci da kuma gargaɗi ga al'umma kan matsalolin ambaliyar ruwa. Hukumomi a Gini Bisau sun da shi daga watan Disamban bana a zaman ranar da za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa. Bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi a ƙarshen bara, mataki da ya kassara zaɓen ƙasar da ake gudanarwa a lokacin. Sojojin ƙasar sun yi juyin mulki ne kwana ɗaya kamin hukumar zaɓen ƙasar ta bayyana sakamakon zaɓe. inda suka hambara shugaba mai ci a lokacin Umaru Sissoko Embalo suka naɗa janar Horta Inta a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi. A Sudan kusan rabin yara da suke cikin shekarun zuwa makaranta ba sa karatu wato fiye da yara miliyan takwas sakamakon ba basasar ƙasar matsalar ilimi mafi muni a duniya, ji ƙungiyar tallafa yara da ake kira Save the Children da Turanci. yanzu dai hukumomin ƙasa da ƙasa suna nuna gazawarsu ga yaran Sudan, kamar yadda shugabar ƙungiyar mai fafutuka kan lamuran yara a ƙasa da ƙasa Inga Ishin ta faɗa, ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin jinƙai da suke ci gaba da aiki a Sudan, kamar yadda ta faɗa manema labarai daga birnin Stockholm a ƙasar Sweden. Rahoton ya ce fiye da yara miliyan takwas ne a Sudan ba su je makaranta ba cikin kwanaki ɗari biyar tun da aka fara yakin basasar ƙasar a shekara ta 2023. Ƙungiyar ta ce wannan ya haura kwanaki da yara suka yi ba su zuwa karatu a lokacin da aka fuskanci annobar COVID. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Alhamis cewa Amurka ta samu ikon shiga da kuma amfani da tsibirin Greenland har abada. a wata yarjejeniyar da ya ce an kulla da ƙungiyar tsaro ta NATO, wadda shugabanta ya ce wajibi ne sauran ƙasashe da ke cikin ƙungiyar su himmatu wajen samar da tsaro domin kare yankin daga barazana daga ƙasashen Rasha da kuma China. Ana samun rahotannin cin yarjejeniyar ce yayin da shi ma shugaban na Amurka ya janye daga barazanar da yi na ƙaƙaba ƙawayenta ƙarin haraji da kuma amfani da ƙarfin soja wajen kama Greenland. matakin da ya kawo maslaha kan mummunar rikici da ƙungiyar ta neto za ta fada ciki sai dai har yanzu babu cikakken bayani game da abin da yarjejeniyar ta kusa yayin da demna take cewa babu wani zance kan ikon ta kan yankin na Greenland. Prime Minister Greenland James Frederick Nelson ya yi maraba da kalaman shugaba cewa ba zai auka yankin ba. Duk da haka ya ce har yanzu ba shi da cikakkiyar masaniya kan abin da aka kulla game da yankin. Yau Alhamis Amurka ta ba da sanarwar shirye-shirye na sake gina Gaza da zai haɗa da benaye a zaman gidajen kwana, wuraren shakatawa da suka haɗa da cishoshin intanet da gine-gine a gabar ruwa. Karkashin shirin shugaba Donald Trump na ci gaba da aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas wadda ake ta keta shi. A zirin gazan ma'aikatan kiwon lafiya sun ce wani farmaki da Isra'ila ta kai a yau Alhamis ya kashe mutane biyar. Isra'ila ba komi ba kan wannan hari da ta kai, hari na baya bayan nan da yake nuna yadda ake keta yarjejeniyar da aka kulla cikin watan Oktoban bara. Shugaba Trump yana ƙoƙarin faɗaɗa yarjejeniyar zaman lafiyan a zaman wani kwamiti da zai rika aiki domin warware rikici ko fitintunu a fadin duniya. Bayan da ya ƙaddamar da wannan kwamiti a Davos yau Alhamis, Shugaba Trump ya kira surukinsa Jared Kushner ya gabatar da shirye-shiryen sake gina Gaza yankin da yakin da aka yi na tsawon shekaru biyu ya daidaita. Madalla an gaida sahabu da cikakkun labaran duniyar, yanzu kuma sai ɓangaren rahotanni inda bayanai suka nuna cewa ribar da ake samu a sakamakon noman alkama a Najeriya ba ta misaltuwa. A saboda haka gwamnatin Najeriya ta ce za ta ƙarfafa gonakin alkama a ƙasar, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Nasiru Adamu Alhikaya daga Abuja. And keenly look forward to working with you to make Nigeria food secure. Abubakar Kyari ya bayyana cewa da manoman sun san arzikin da ke cikin noman alkaman abin da za su tsaya a kai kenan. Shi kuma in ba ba karfafa nomansa ba sai yanzu ne muka gani kagan kamar misali kamar na jigawa da muka ba su ton eh, hektar dubu arba'in wancan sun yi hektar dubu hamsin da biyar yau abin da suke abin da gwamna ya gaya mana mun ya ba su dubu arba'in su ma suna yin dubu arba'in a kansu ya dubu tamanin kenan kuma ya ba mu assurance na cewa nan da 2030 zai kai hektar dubu ɗari biyar to kuma ko ina ne haka mutane sun fara ganin amfanin alkama abin da ya dace abin da ya kamata mu yi da mu duba mu gan lokacin da ake alkama da lokacin da ake shinkafa da wurare da yawa su sun fi saba da shinkafa ɗin. to muna so mu duba mu ga mu sa mechanization kamar su tractoci da harvesters inda za a yi sauri-sauri a cire shinkafa a samu a yi alkama a wurin. Kazalika ministan ya ce ya zama mai muhimmanci a kawo iri mai inganci don samun yabanya mai yawa. Yana mai misali da yadda a ɗan ƙaramin fili kadada biyu ake samun ton goma na masara a Masar. Babban manomi Alhaji Isa tafi da mafindi da ke cikin malarta taron ya ce in an yi amfani da ƙwararru za a cimma wannan nasarar musamman daidai lokacin da shigo da abinci daga ƙetare ke shafar farashin albarkatun noma na cikin gida. In an girbe shinkafa a gona, in an sarrafa shi an cire buntu, an cire shiyawa, an cire shinkafan ci, to a Najeriya ana duban shinkafan ci ne kawai, ba a duban buntu da ciyawa. Duk abin da ake cewa kasa ba ta da taki tana mutuwa Ƙuntun shinkafa kawai zai sake ta da shi ya raya shi ya sa hekta ɗaya na masara ya ba da ton goma kuntun shinkafa zai mana wana amma yadda za a yi shi ne za a shimfiɗa shi ya yi kamar kafa ɗaya kauri ya yi kamar mita goma zuwa mita arba'in a sa shanu kamar ɗari su yi wata guda suna kwanciya a kai su yi kashi su yi fitsari a ɗiba a binne a sake wata daya, a sake bayan ya kai wata uku sai a kawo mpk a hada da shi sai a zuba a fili tractor ya kapce a zuwa shuka masara ba shi yawa ɗaya da zai tsira don kai maimai taron ya ba da shawarar tallafawa manoma da na'urorin noma masu amfani da hasken rana wajen noman rani ba da lamuni mai sauƙin biya da kuma sayan amfanin gonan daga hannun manoman. Nasiru Adamu Kaya, GTA Hausa Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Yaƙi bai ta da gidan gona, yaƙi sai da uwa ko da uwa sai da mutane. madalla matakin sare itatuwa da ke cikin ruwan kogunan kwara da Niger ya taimaka sosai wajen rage asarar rayukan jama'a da ake samu a sanadiyar haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya. Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa Katikan Yawuri shine babban manajan hukumar nan ta Hyperdeck mai kula da madatsun ruwan da ke samar da lantarki a Najeriya. Ya ce matakin ya taimaka sosai kuma a yanzu haka suna ci gaba da raba rigunan ba da kariya a ruwa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, alhamdulillah gaskiya hatsura sun rage kwarai da gaske saboda wa'annan itatuna ɗin da aka yanke saboda dama su ne ke ba da ƙarfin gwiwa wurin faɗuwan jiragen don idan direbobin jirgi sun biyo dare ya yi ba sani ba suka bugi itatunan sai itatunan su kada jirgi a wannan ya taimaka kwarai da gaske na biyu kuma maganar amfani da rigar tsaro life jacket eh, shi kan shi ya taimaka yanzu kwarai da gaske saboda ana matsa ma mutanen duk da yake dai ba su sa amfani da shi saboda shi kuma al'amari na al'ada sai kaga mai amfani da ruwa yana cewa shi kakan ni shi sun san ruwa shi ya san ruwa ba abin da zai same shi a ruwa to kuma al'amarin ba haka yake ba to yanzu sun fara ganewa kuma muna samun goyon bayan masarautu da kananan hukumomi da jihohin da abin ya shafa ah, mu kuma muna ƙoƙari muna ƙara yawan rigunan da muke kawowa domin ya kai ko ina. muna fatan insha Allah wannan yana cikin dalilin da ya sa hatsuran suka rage. To kamar ya zuwa yanzu ko guna nawa kuka samu kuka gama aikin yashewa ko da saura har yanzu? E gaskiya ba mu fara yashe yashi ko duwatsu ba. Yanke ita. Amma mun fara da ita tunani. Mun ci fiye da rabi na kogin ita, so tun daga yawore har zuwa kanji. sannan kuma ana nan ana yi zuwa lokoja sannan shiroro dam shi ma an yi nisa da shi insha Allah don al'amari ne da idan ruwa ya zo ba a yi sai idan ruwa ya dan jaye shi ne sai a bi a yanke eh insha Allah to mun san kwanakin baya su a kungiyar masu tuka jiragen kwale-kwalen nan an yi ta samun turjiya game da an san wannan life jacket yanzu a yanzu an kawar da wannan matsalar eh, gaskiya yanzu su da kansu ke bin mu mu kawo masu don sun fara ganin amfanin shi al'amari ne da ko mutum bai taba shiga ruwa ba idan Allah ya kawo irin wannan hatsarin yana saye da rigar zai akalla awa hudu zuwa awa biyar saman ruwa kafin a zo ceton shi saboda sun fara ganin amfanin shi kuma Allah da su kansu ke bin mu suna neman a karo musu yanzu kuma bari mu tafi can birnin Badun ta jihar Oyo inda aka kammala taron maulidin shekara-shekara da aka saba gudanarwa Ga wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal da cikakken bayani a cikin wannan rahoton. An yi maulidin shekara-shekara a harabar kasuwar shanu da a yale Ibadan. Shehin Malami Sa'ad Muhammad Abubakar ne ya jagoranci maulidin. Muhimmancin maulidi ga musulmi shine gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da duk wata ni'ima da ya bawa. A cikin nimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa bayan ni'imar ya yi shi musulmi babu kamar wato ya zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wanda musuluncin ma annabi ya zo da shi gode wa Allah akan wannan ni'ima daga cikin ni'imomin da ya mana waɗanda ba za mu kidaya ba ta zama wajibi wanda kuma yanzu haka shine hanya ta ƙara karantar da junanmu daga cikin hanyoyi wanda za mu san wane ne annabi menene tarihinsa menene ɗabi'unsa wanda haka zai sa kowa ya tashi da so da girmamawa da kuma ƙara biyayya gare shi. Malam dami dami ya kamata musulmi shi yi a lokacin maulidi. Abubuwan da ya kamata musulmi su yi shine duk abubuwa da suka kunshi biyayya ga Allah. Na farko zikirin Allah, yi wa Allah tasbihi, karatun Qur'ani, salati ga annabi, istighfari, faɗar tarihin annabi, yabo gare shi tsawadar tarihin sauran bayan Allah waɗanda suka bi annabi da gaskiya don ƙara koyi da su da yin taimako na sadaka ba da abinci taimakawa marayu taimakawa gajiyayyu da ina da ina ya kamata a yi maulidi. Eh to babu inda bai kamata a yi maulidi ba saboda shi ne annabi sallallahu alaihi ko ina ana yin maulidi kaga in kasuwa ta kira maulidi za a iya a yi maulidi a wata tarihin annabi da kuma irin yadda ya ce a yi kasuwanci in mata suka kira maulidi akwai irin yadda za a yi musu karantarwa ta annabi sallallahu yadda ya karantar da zamantakewa aure da kula da su, da renon 'ya'ya da kuma suma da za a zama mutanen kirki in sarakuna suka kira maulidi suma akwai da za a gaya musu yadda ake tafi da mulki bisa tsari na Allah na annabi Haka ma, na ji ta bakin wasu da suka halarci maulidin na shekara-shekara. Bashar Lawal. To da mi da ka koya a wurin wannan maulidi? Ina koyi dabi'u masu kyau, ina hota 'yan uwana musulmi su ma wanda duk ya zo wajen wanga maulidi ya yi amfani da abin da an ka faɗa wurin maulidi. Sunana Maryam Usman. Wallahi na karanta da wa'azin da ake da abubuwa haka je na fahimta da wa'azi da komai na yaban ma'aikata. Yanzu idan ki koma gida da wani sako za ki je ki gaya ma mutanen gida. wallahi zan gaya musu cewa na ji daɗi na zo wurin maulidi insha Allah kuma na zo yabon ma'aiki na abin ya min daɗi ya bani sha'awa annabi wa adanuhu موصولة بتفكر وإن قال قال الفصل والهر يرجئ لا maulidin dai ya sami halartar jama'ar musulmi daga sassa daban-daban na Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Ibadan a Najeriya. To an gaida na Tambuwal. Jama'a, kuna shan labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC. Za a iya kama mu ta www.gtahausa.com. Yanzu kuma sai maimacin shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mummuni Barma. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke mai da hankali kan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun sauka tarayyar Najeriya inda ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin nakasassu ta ƙasa reshen jihar Katsina ta yi mana takaitacciyar bitar ababen da suka faru da wannan rukuni na al'umma a shekarar da ta gabata. Sannan sun bayyana fatan su a shekarar nan ta 2026. To a yau bakuwar shirin ta gargaɗi masu bukata ta musamman a kan kyawawan ɗabi'un da ya kamata a sami mutum da su, muddin yana sanya mori mu'amala da jama'a. in baka da gaskiya baka da amana baka da girmamawa walla ba za ka taba ci gaba ba a rayuwa so dukkan mu masu bukata ta musamman ya kuna da wannan halayya in ma baka da ita ka gyara ka zam na gari to amma kafin mu kai ga wannan hajiya maryam ahmed wada za ta bamu labarin sana'o'in da ta iya waɗanda kuma take koyar da su sunana maryam ahmad wada mai bukata ta musamman na lura gani Ina aiki a makarantar masu buƙata ta musamman, masu lalurar gani a jihar Katsina, Najeriya. Ina cikin ESCO na haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu buƙata ta musamman tarayya Najeriya, reshen jihar Katsina. Ni ce Chibwi mai tsawatawa ta ƙungiyar gaba ɗaya. Ina ba da horo na musamman ga masu buƙata ta musamman. na sana'o'in hannu da kuma girke-girke. Sana'o'in da muke yi sun kai guda goma sha biyu na hannu ne. Kamar muna yin baslin wanda baslin ɗin ana sa mai abin da yake gyara jiki ko lotion duka muna yi. Muna yin rob, muna yin humra, turaren jiki, muna yin turaren ɗaki air freshener, muna yin toothbrush, da ta wanke baki. kuma tana maganin cututtukan baki saboda ni abinda na karanta dental na yi da matan sannan lalurar ta same ni ina yin ta da kaina muna yin magic foda ita sai in abu na da datti kwarai ake using ɗinta a wanki sai ya fita tas ya koma kamar sabo muna yin liquid soap muna yin shawa muna shamfo muna kwandishina duka muna yin su sannan muna yin dotol muna dotol muna yin haifo muna ina yin madarar waken suya ta gari ba ta ruwa ba ta garin na fi amma mun iya ta ruwan ma amma ina yin ta gari insha Allah wannan abubuwan muna yin su na hannu ne kuma ina koya ma mutane ga masu bukata ta musamman saboda lalura irin wannan mai gani zai iya koya maka ba zai iya koya maka ba yadda ya kamata akan shi wanda yake lalura ya san ciwon abin to shi ne zai iya koya maka har ka gane ka fahimci abin yadda ya kamata girke-girke kuma muna yi kowane girki ba wanda ba na yi inda gas ne inda ice ne inda gawayi ne duka ba wanda ba ma yi. To da yake 'yan magana na cewa ko kana da kyau ka gama da wanka, Hajiya Maryam ta yi amfani da damar shirin da na ƙasa domin tunatar da abokanta abubuwan da al'umma ke jira daga gare su. Masu bukata ta musamman kiran da ko zan yi gare su dukkan wani mai bukata ta musamman ya ƙoƙari yanda ya san ilimi shine gishirin zaman duniya. Wannan shekarar gwamnatin ta ƙaddamar da sana'o'i ga masu buƙata ta musamman. Koya sana'o'i ga masu buƙata ta musamman yadda za su koyi sana'o'i su riƙe kawunansu a kuma idan mutum ya manyanta ma ba zai iya ba zai kawo ɗan shi saboda ya taimake shi yayi yi wa'annan a koya masu wa'annan sana'o'i an ƙaddamar da shi a nan jihar Katsina. So masu bukata masu bukata ta musamman duk inda suke su zam masu gaskiya da amana da girmama na gaba da kai duk in ka zan baka da girmama na gaba da kai to gaskiya ba za ka samu ci gaba ba ba za ka samu ci gaba ba baka da amana ba za ka ci gaba ba ba za baka da gaskiya ko da yake amana da gaskiya da magana ɗaya ne in baka da gaskiya baka da amana baka da girmamawa wallahi ba za ka taba ci gaba ba a rayuwa So wannan shine nake gaya masu dukkan mu masu bukata ta musamman ya zam kuna da wannan halayya in ma ka da ita ka gyara ka zam na gari ku taimaki yan uwanku ku rufa ma kanku asiri a yi karatu a nemi sana'a kun san barade ba abin yi bace ba dama kuma yau da gobe wata rana za ka yi ta wata rana ba za ka iya yi ba so sana'a ita ce dai ka zauna kana sana'a ka in kuma ta hita hita ce a hita a yi sana'a a nema a koya maku ku yi sana'a kuma yanzu kamar yadda duk abubuwa gaskiya a gwamnatinmu tana suna ɗora mu a cikin dukkan al'amuran da ake yi alhamdulillahi gaskiya duk abin da aka ce ya zo ga wannan na masu marasa lalura ne to za ka ga an ba da percentage wani abu an ba an ce wannan na masu lalura ne alhamdulillahi kuma yana isa ga inda ya kamata ya isa su samu insha Allah na muku fatan alkhairi ubangiji Allah ya taimaki Najeriya ya kuma taimaki jihar Katsina ya kuma taimaki duka masu lalura ta musamman. Masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Maryam Ahmed Wada, malamar makaranta, memba a gamayyar ƙungiyoyin nakasassun Najeriya reshen jihar Katsina. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na shi tiya Hausa Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. To an gaida na birnin Yamai, yanzu kuma sai filin dambe abubakar adam funtuwa shagon gta gare ka a mutuwa ba Hakan take masu sauraron mu barkanmu da wani lokaci barkanmu da sake kasance da ku a cikin wani sabon shirin na dambe wasan nan mai kama da fada da muke kawo muku yadda ake gumurzu da kuma musayan naushi a filin daga da ake fafatawa a sassa daban-daban na Najeriya inda kacokan yau shirin mun kawo shi ne daga jihar Katsina Dukko inda aka yakin hannu a ranar 21 ga watan nan wato a ranar ato Laraba kenan wasannin da suka fafata tsakanin mayakan danda kamar haka inda autan autan mamman ya kwashe wato autan shagon tashe wanda suka fafata a jihar Katsina sai kuma bahagun ucun daga wato ɓangaren shi ne ya doke shagon bahagon 'yan sanda tashi ɗaya babu ƙari an yi ɓatacciyar dambe tsakanin aljanin bahagwan nasarawa yaran nan mai tashi daga bangaren arewa wanda ya maimai birnin lagos kafin ya karkato ya dawo jihar katsina tare da wuli kilili shagon yan digiri daga bangaren kudu dukkaninsu yan damba ne masu zafin gaske amma dai kowa na ganin cewa aljanin bahagwan nasarawa dan damba ne wanda idan ya taka sai abin da allah ya yi gawa yau ga kuma zafin naushi haka ne ji ana mai kirari a filin dambe sai garkon dutse wanda ya buge shagon musan kaduna daga bangaren arewa yayin da garkon dutse ya fito daga bangaren gurmada na san kun san wanda ake cewa dan tashi shi ba an yi damben keca raini tsakanin jiniyo ramadan da hagun ucin daga bangaren gurma ɗan turmi ɗaya babu ƙari ɗan turmin nan da ake cewa kowa ya ji kowa ya ka san kowa ne ne ni ni ma na san ko kai waye daga nan sai a ce a wasan an yi wannan fafatawa sai kuma gumurzin na gaya muku kuɗin da aka yi tsakanin alhassan garkuwar bahagon 'yan sanda da shi da autan kudawa inda tuni ya ce kai na kawo ƙarfi ya fi na girme ka wato alasan ko hagun 'yan sanda ya yi gaba da autan kudawa daga bangaren kudu wanda wato abin bai wa kudawa daɗi ba ban da aka fafata kenan a jihar katsina sai kuma wata haɗawa da ta ƙare tsakanin jino ramadan da shangom a damban naira dubu ɗari a yau alhamis kenan wanda za a fafata wato a jihar Katsina ma iya cewa za mu kawo muku wannan rahoto a shiri na gaba yana ta kaya sai shiri na gaba da za mu kawo muku yadda za a fafata wannan gwamnati yar mage da shi da wato wanda yake jira ga kurkuma kamar yadda gaya muku sai kuma fafatawa tsakanin bahagun alkawoje da shi daga kogoji a jihar nasarawa da za a fafata a ranar lahadi mai zuwa wato 25 ga wata masu saurari a cigaba da bibiyan mu yadda ake fafata wannan gumurzu a sassa daban-daban na najeriya za mu tsaya a nan sai kun ji mu abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya a madalla jama'a ma saurari abin da ya sa muke nan a cikin shirin na wannan dare sai can an jima da misalin karfe shidda agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe biyar agogon gmt da ghana na safiyar juma'a za ku ji abokan aiki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin 'yan uwa abokan aiki musamman sahabi mamu aliyu da ya taimaka wajen haɗa shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya.